you barkanmu da zuwa a kan Life Radio Ministry da wannan lokacin da za mu ji maganan Allah. Mun gode ma Allah saboda ya bude muna wannan tare, ya bude muna anya da wannan tare. Ni dan wanku Bashiru na samu kai kawo muku wani ga na yau. To jama'an kana ji na sannan mu fara ya fi dai mu yi addu'a sannan mu fara wazin mu. in kana ji na ina ma'ala roko ya bude maka wani anya ina kuma ma'ala roko wurin da yake duka ala ya duba da kai ina kuma ya baka zaman lafiya ala ya kuma jara muka bukata ala ya kuma bar abin da kake jin duka ya zama maka amfani to Allah si ya kuma yafe maka zunubanka duka saboda ka zama dan Allah Allah si ya kuma bure muna zuciyarmu ya kuma ba mu ilimin da za mu ji maganan shi Allah ya bari abin da za mu yi da sin duka shi Allah ya sha albarka da kai kuma wurin da kake ko baka da aiki ne akwai wani abu da ke da mai nan muna kuma ma'alar roko sai shi shi ne zai yi ya duba muna duka abuwan da ke dame mu kai akwai wani ciwo da ke kani ko menene akwai wani abun da ke dame ka kana ciwo ne kana wahalan wani abu ne shi Allah yana da iko shi ya fabe mu yana da iko sai ya taimake mu muna wannan addu'a da sunan dan Allah amen to jama'a yau maganan mu mun fara da kan bangaskiya mun karanta daga hebrew na goma sa daya da sura biyar to ya ce yi saboda bangaskiya aka doke nuhu siyasa bai gan mutuwa ba to sannan a doke annabi nuhu allah ya san allah ya gan inda annabi Nuhu yake yi yana jin tsoron Allah yana zama da Allah yana tare da Allah ko wani abubuwan da yake yin duka yana tare da Allah ne. to kuma muka zama da Allah muka zama tare da Allah muna yin abubuwan da Allah ya kai muna mu yi to shi Allah zai zama da mu kuma za mu samu ban gaskiya kuma za an ci Allah zai eh, yafa muna zunuban mu duka shi Allah zai zama da mu yayi amfani da mu hallelujah in kana ji na ya kamata kai kuma kafara fara da Allah in kana da wani abu sai ka fara zama da Allah ka fara ka nemi Allah daga yawo saboda kai kuma ka zama da Allah kai kuma ka zama kamar Nuhu inda Nuhu ya zama da shi si Allah ya ji soyayye da Nuhu si Allah ya ji murya da shi to ya za mu samu ban gaskiya to sannan mu samu ban gaskiya ya kamata maganan allah da muke jin na mu bar maganan nan ya zama da mu maganan ya shika zuciyarmu sai mu yi aiki da maganan allah in muka yi haka saboda maganan nan allah si zai bar mu zama mutumi daban ne amma muka ji maganan Allah ba mu yi amfani da shi mu ba mu bari maganan nan yayi yayi iko da mu ba mu bari maganan nan mu yi amfani da maganan Allah nan to mun ji banzan kenan wannan bai iya yi muna wani abu amma mun ji maganan Allah ni kake ko ina kake ni in kana jin maganan Allah ya kamata ka yi amfani da shi sai ka bari Allah kuma ya yi amfani da kai in ka zama tare da maganan Allah to akwai wani iko a cikin maganan Allah in ka ji to lokacin da kake jin to wannan lokaci za ka samu bayan gaskiya hallelujah saboda bayan gaskiya annabi Moses ya shake da muryan duniya to kuma ya zo ya zauna da wanda dan wayensu dan Israel muna da bayan mun yi mu yi wani abu da Allah ba mu da ban gaskiya ba mu iya mu yi wani abu da maganan Allah ba to in kuma ba ban gaskiya ba wanda zai samu anyar shika aljanna to a lokacin da Allah ya halka duniya ba mu da wurin nan amma saboda ban gaskiya ni da kai mun san kama Allah yana nan mun san kama abubuwan da muka ganin duka shi Allah ya yi wasi Allah ya jara muna wani wuraren da muka zama eh, hanyoyin da muka bi da zama mu da abubuwan da muka yin duka da iska da kuma ruwan da muka shan duka shi Allah ya jara muna nan duka saboda haka mun san kaman akwai Allah saboda ban gaskiya duka mu mun san kaman akwai Allah ba ban gaskiya ba ne ba wanda zai yi bi Allah domin ba ka ka gani Allah amma saboda ban gaskiya mun gan kama muka bi Allah zai zi Allah zai yi mana abu da mu in kuma saboda ban gaskiya muka yi ma yi ma Allah wani abu shi Allah zai biya mu abin da ya gani daidai saboda ban gaskiya hallelujah to sannan ka samu ban gaskiya ya kamata ka zo wurin dansi da annabi isa ka ce misi to annabi yau na zo wurin ka ka yafe mana zunuba na duka ka yi amfani da ni in ba ka yi haka ba ba ka yi ka samu ban gaskiya to in ba ban gaskiya ba wanda zai kuma yi ya zama da allah ba wanda zai ya yi wani abu mai kyau ya yi ma Allah amma saboda ban gaskiya duka mu muna amfani da ikon Allah Allah na duban ka abubuwan da muka yin duka si Allah yana fabe mu muna zama tare da Allah to Allah yana aiki da mutanen da yawa a cikin duniya <coughs> hallelujah ban gaskiya shi yana bude muna waransu anya saboda ban gaskiya ma in muka yi addu'a shi Allah yana jin mu ba in ba ban gaskiya ba sai ya za mu san kaman Allah ya karba roƙon mu amma saboda ban gaskiya mun sani in Allah ya karbi roƙon mu mun sani in ti Allah bai karbe mu ba kuma mun sani to muna da ban gaskiya kowane lokacin da muka yi addu'a mun san kaman si Allah ya ji da maganarmu ya ji da roƙonmu hallelujah to ban gaskiya yana, yana da yawa to in ba mu da shi ba mu yi mu yi kowane abu kuma ba mu yi mu yi addu'a kuma ba mu yi mu tambayi wani abu a wurin allah don shi allah ba mu ganin shi amma saboda ban gaskiya mun san kamar allah yana nan ga muna da wani abu saboda ban gaskiya mun sani muka tambayi Allah ya ba mu saboda ban gaskiya hallelujah to kun da ya ku samu annabi duka kun da za ku nemi annabi kun da kuka ba shi anya ya shika zuciyanku ya zama da ku za ku samu ban gaskiya to jama'a kamar yadda kake ji na shi Allah yana ka kenan kullum Allah na kira mutane amma an baka da ban gaskiya baka, baka zo in Allah na kira ka kuma baka jin akwai wurin abubuwa ka, tuna kaman ba Allah ke fari ba amma Allah ya muna yana kira mu kullum to ba mu da ban gaskiya ko in Allah na kira mu kuma ba mu yi mu sani hallelujah to ina maka roko kamar yawan da kake ji na kai ka jira ka fara neman annabi yau ka bari allah ya yi amfani da kai ka bari allah ya zama tare da kai ka bari allah ya ake ka ka yi masa wani abu amma dukkan sannan abin ya wadanda duka ya faro ya kamata ka samu bangaskiya to Allah ya ce muka tambaye shi wani abu zai yi muna to ni da kai mun yi mu yi addu'a mu an Allah mu tambaye Allah sai shi ya ba mu ban gaskiya hallelujah in kana ji na ka yi kaya ka yi addu'an ga ka tambaye Allah to shi ya ba mu ban gaskiya saboda ni da kai aka kawo annabi saboda zunubanmu aka kawo annabi Allah bai iya zama da zunubi amma saboda ni da kai muna da zunubi ya kamata zai mu yi roko sai Allah ya fabe mu ya gafata mana mu duka sannan ya zo ya zama tare da mu ba mu yi haka ba shi Allah bai iya zama da mu shi Allah bai yi amfani da mu shi Allah bai ya ni ko koye doke mu ya yi wani abu da mu tun kana ji na ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan adam ne yau na ji magananka na da zunubi yau na zo wurinka yafe mini zunuba na duka shika ka zama zuciya na shika ka zama da ni ka zama tare da ni abinda nake yin duka ki kai allah ka yi amfani da ni na wannan addu'a da sunan dan uba amen hallelujah to in kana ji na in ka yi wannan addu'a to allah ya yafe maka zunubanka duka kenan so daga yau ka yi ka roƙo wani abu a wurin allah daga yau in ka ba allah zuciyanka in ka bari allah ya zama tare da kai allah ya zai fara yi wani abu da kai yi ka cire nan banga saboda mu yi fira zero two four nine two five one five nine four. alayadama ineke so good ina so good so good ina so good so good ina so good. binadamu ini